Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 31 ga watan Mayu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zango FM. a sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin a yau. Jamila Kabiru Fage. Ga Jamila ta dawo tare da Halima Jumrau. Idan kun tuna shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na cikin manyan baƙin da suka halarci babban taron tsaron nukiliya da aka yi a nan birnin Washington DC. Mun waiwayi wannan batu na makamashin nukiliya ne a yau domin mu ji ko za a iya yin amfani da shi a wadata Najeriya da ma sauran kasashen Afirka da wutar lantarki? Ita hanyar nukiliya ita ce mafi sauƙin hanya ta samar da wutar lantarki. Kaga yanzu wutar da ake samu misali a Saudi Arabia an ka ɗauki tsakanin Makka da Madina. Saboda wannan kwa makamashin nukiliyan ne ya ba su damar su irin wannan. Idan ko haka batun yake, to me yasa kamar Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran manyan ƙasashe ke ɗari ɗarin barin ƙasashe masu tasowa su ma su mallaki wannan makamashi su samar ma talakawan su wutar lantarki mai ɗorewa? In aka je aka diba wato ba hana ba ne aka yi amma abin ne bugu da ƙari aka wuya yanayi ba mu iya tanadin shi ba mu iya tattalin shi wato ya zamanto bayya hutu wani babban hatsari a cikin duniya gaba ɗaya. Muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa me yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta barin ƙasashe masu tasowa su yi amfani da makamashin nukiliya cikin sauƙi su haɓaka wutar lantarki su wadata kansu da ita? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Assalamu alaikum yau da gobe. ai amsar wannan tambayar a bayyana take, domin a zahirin gaskiya manyan kasashen duniya ba son ci gaban kasashe masu tasowa suke ba, domin ba sa so ko da wasa a ce an cin masu ta huskar ci gaba. Nukiliya duk da hatsarinsa, amma yana da matukar amfani ta huskar makamashi. Wannan abu ne da kowa ya sani, amma kuma a gehe guda sai mu ga kasashe irin su Amurka na kaka batakunkumi ga kasashe masu tasowa ko da kuwa suna yi ne domin inganta makamashinsu. su. Burin kasashe masu a ji shine su tabbata a wannan matsayi ba tare da wata karamar kasa ta shiga sahunsu har ta yi gogayya da su ba. Sun yi so su kaɗai su hada a ji Wannan ya sa har yau aka kasa baiwa ƙasa ɗaya ta Afirka kujerar dindindin a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. sun yi hakan ne don su dakile kasashen domin suna ganin muddin kasashe masu tasowa suka bunƙasa to suna ganin za su zamar musu barazana ne wajen kwace musu kwarjini da ci gaba. Sabida dama kasashe masu tasowa rashin dawwamammiyar wutar lantarki na gaba-gaba wajen hana su ci gaban masana'antu da ƙarin tattalin arziki. Sako daga Hajiya Hauwa Baba. Gaskiya wannan ko ba ƙaramin tauye hakki ba ne, ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniyar ta bar ƙasashe masu tasowa su yi amfani da makamashin nukiliya domin su haɓaka. tare da inganta wutar lantarkinsu domin idan akwai tsayayyar wuta a ƙasa to tattalin arziki zai haɓaka cikin sauri amma ni ina ganin dai a wannan al'amari gaskiya akwai lauje cikin naɗi sako daga shehu adamu rijau wanda ya fara da cewa voa don allah wai ina jamila ta shige ni kwana biyu na daina jinta to malam shehu hutu na yi amma gani nan na dawo to malam shehu kaji jamila Yau da gobe abin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ba sa barin ƙasashe masu tasowa su mallaki makamashin nukiliya a nan shine a ganin su idan waɗannan ƙasashen sun mallaki wannan makamashin to shi kenan babu sauran cinikayya mai ƙwari a tsakanin manyan ƙasashen duniya da ƙanana masu tasowa. Sun yi hakan ne kawai saboda son zuciya da kuma yin kashin dankali wato manya akan ƙanana. Sako daga Adamu Kotirde. Yau da gobe saboda ba su so kasashe masu tasowa su samu ci gaban da zai sa har a daina dogaro da su ta wani bangare domin kasashenmu musamman na afirka sun ɗauki manyan kasashen g7 a matsayin maganin kowace irin matsala kuma duk abin da suka ce shugabannin yi suna ɗaukarsa tamkar wahayi ba tare da sun duba me zai biyo baya ba sako daga suleiman smd A gaskiya ba wani abu ke sa Majalisar Ɗinkin Duniya ke hana ƙasashe masu tasowa amfani da makamashin nukiliya don inganta wutar lantarki a ƙasashensu, illa rashin kishin ƙasashen da dogaro da tallafi daga wasu manyan ƙasashe da ya kashe zuciyarsu ya sa sai yadda aka yi da su kurum Allah ya kyauta. Sako daga Usman Manuka mai ruwan Road Funtuwa. Yau da gobe ko shakka babu da wuya majalisar ɗinkin duniya ta ba su wannan damar da kuke faɗa. Dalili kuwa shine su waɗannan manyan ƙasashen su ne ke juya wannan majalisar kuma su ne ke cin gajiyar ƙasashe masu tasowa komai a gonsa ake saya. saƙo daga Ahmad Barce Bajoga. Yin maula da neman taimako da ƙin tsayawa da ƙafafunsu da ƙasashenmu na Afirka suka yi to shine kawai silar da ya sa Majalisar ta Ɗinkin Duniya ta hana kasashen mallakar wannan makamashi na nukiliya to don haka sai mu ce kowa ya ɗebo da zafi to fa bakin ai sako daga ahmed india gashuwa saboda ita kanta majalisar ba duniya take ma aiki ba kwace wasu manyan ƙasashe ke battantu kawai allah tsare jama'a daga sharrinsu baki ɗaya sako daga ibrahim musa A ganina dalilin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta sakar wa ƙananan ƙasashen duniya mara su ma su mallaki makamashin nukiliya ba shine ita ma kanta Majalisar Ɗinkin Duniyar 'yar amshin shatan manyan ƙasashen yamma ne kamar su Amerika, Ingila, Faransa da dai sauransu. saƙo daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Masu saurare ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da abokan tattaunawarsa masana ilimin kimiyya akan wannan batu na nukiliya da kuma diplomasiyyar ƙasa da ƙasa. Dr. Abba Fage da Professor Kamilu Sani Fage. Ku biyo zauren matasa ku ji yadda za a iya amfani da makamashin nukiliya a samar da wutar lantarki. Mahmud Ibrahim Kwari, Jamuji. Dr. Abba, Allah ta cewa eh, kamar Najeriya tana kwaɗayin ta samu goyon baya ta samu wancan makamashi na nukiliya kila don ta haɓaka sha'anin lantarki ko ta rore sha'anin lantarkin da take fama da ƙalubalensa kamar eh, daga yanzu misali zuwa wani lokaci ne misali najeriya za ta amfana da wancan lantarki to shi amfana ta hanyar wannan shine kamar in ban manta ba a 'yan kwanakin bayan nan ai na ji ita gwamnatin najeriya ta shiga yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya ta yadda za a taimaka saboda fama da take da wannan karanci na wutar lantarki ta yi iya ƙoƙarinta na gyara hanyar samar da wutar lantarki nata ta hanyar ruwa hydro ta yi ƙoƙari ta hanyar tamal wanda ake amfani da mai har yanzu abin ya ci tura to na ji sun shiga yarjejeniya ƙarƙashin kulawa ta majalisar ɗinkin duniya cewar za a samar da watan ainihin cibiya ta samar da wutar lantarki ta hanyar wannan nukiliya wanda in kai kwatanta ta da waɗannan hanyoyi guda biyu na watan na samar da wutar lantarki na ruwa da kuma tamal ita hanyar nukiliya ita ce mafi sauƙin hanya ta samar da wutar lantarki amma abin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ke ɗarin barin ƙasashe masu tasowa su shiga in garin samar da wutar lantarkin tunda da masu ilimi da wane ne akwai yiwuwar in an bari ta hanyar wutar lantarkin kaga ana haɓaka abin abin har ya kai ga an samar da na shi watan bom na ƙare dangin wai da kai magana masu ilimi mm. a yanzu a najeriya muna da ƙwararru da masu ilimin da misali idan najeriya ta samu wannan damar za su iya abin da kuke cewa developing za su iya samar da wannan a ƙirƙiro wannan tasha ko cibiya ta lantarki ta hanyar amfani da sinadar nukiliya ba tare da an je ana kafa wata yarjejeniya a kawo daga Amerika ko daga japan ko ƙwararru daga ina ne ba kwarai kuwa ai najeriya tana da masana da yawa akan uh, wannan fanni na nukiliya wanda kuma in an riga an ba su damar lallai kam za su iya samar da wannan amma kamar yadda na gaya maka abin nan tattauna wannan da muke da kai cewar tsoron majalisar ɗinkin duniya babu wata ƙasa mai tasowa yanzu da za a bar ta zika ziyau a kan kanta ta ɗau gaban gabara kafa irin wannan tasha ta wutar lantarki saboda eh, tsoron katta je ta zarce ga samar da wannan abin makamashi na kare dangi Profesa ku ne masana diplomasiya ga abin da dr abba ke faɗa cewa ana da ƙwararru a najeriya kuma in aka ba su dama za su iya yin wannan abu har a samu lantarkin da ake nema to amma kuma gashi yana cewa akwai tsoro da su shugabannin duniya ke na cewa idan aka sakar wa kasashe irin najeriya kila mara za su iya shige gona da iri idan haka ne me amfanin abin nan tun da dai kamar an baka da hannun dama ne kuma an karbe da hagu na to ai shi wato amfaninsa kamar yadda na ce shi ne irin gajiyar da za a ci ta wannan fuska amma na makamin nukiliya ai duk a kasashen duniyan ma ai ba kowanne ne suke da shi ba ko kasashen da suka ci gaba ba su da makamin wa'anda za a iya cewa yanke take suna da shi mun san wa'annan masu kujerar dindindin guda biyar wato amerika da rasha da faransa da ingila uh, eh, uk kenan da kuma china su wa'annan an san sun kai wannan amma wasu masu tasowa irin su pakistan su india da yanzu korea suna da shi amma kaga in ka duba a kasashen turai din ma irin su germany da kuma irin manyan kasashe da suka ci gaba irin su japan suna da makamashin nukiliya ne ba makamin nukiliya gare su ba eh, amma farfesa maganar da muke anan shine ita majalisar ɗinkin duniya da ƙawayenta suna tsare su bar ƙasashen da ba su da ma makamashin su samar da shi din ne saboda tsoro da fargaba cewa ta yiwu in an ba su wannan dama za su iya wuce gona da iri don haka wannan ya nuna kamar akwai yiwuwar najeriya ba lalle ta samu waccan dama da take kwaɗayi ba kenan najeriya za ta samu wannan damar ai wato ci gaban ba yana nufin don an taimaka najeriya za ta zo ta kankan kan misali da japan ba ne kowace ƙasa tana iya yin iya abin da ya dace da ita ne ba za ta kai ci gaban da waccan ta kai ba misali eh, makamashin nukiliyan da ake magana yau in najeriya in ta sa hannu ba za ta iya samu koda kamar na saudi arabia ba ne kaga yanzu wutar da ake samu misali a saudi arabia an ka ɗauki tsakanin maka da madina kusan ta wutar da muke duk gaba ɗaya a ƙasar nan eh, a lokaci saboda wannan kwa makamashin nukiliyan ne ya ba su damar su irin wannan to mu ma daidai gwargwadon bukatunmu zai iya taimaka mana mu kai ga wannan abu amma kuma tsarewar da ita majalisar ɗinkin duniya take yi saboda irin tasirin irin ta'addar da wancan makamin ya yi a yakin duniya na biyu shi sa ake hana shi ya tafi shi sa ma za ka ga kamar manyan ƙasashe kamar japan da germany wa'anda aka yi yakin duniya da su ai an kwace musu su ba su da wannan tasiri amma an ba su su yi wancan na ci gaba na makamashi Profesa makaddara gobe idan ya kasance shugaba buhari ya gabatar da wannan bukata cewa najeriya tana fama da kamfan lantarki kuma tana so a bata dama ta haɓaka wancan makamashi na nukiliya don a samu sinadaran shi wannan sha'anin lantarki dinnan yaya kake ganin yiwuwar karbuwar wannan bukata ta najeriya duba da la'akari da sarkakiyar da ke tattare da irin waɗannan batutuwa na a ba da dama ɗin a gaskiya ba wai abu ne da an ce daga ya bayar ba zai karbu za a kai sai an kai ruwa rana kafin a samu karbuwarsa na ɗaya kenan sannan na biyu kar manta cewa su manyan ƙasashen nan ko da sun ba da izinin su ne wa'anda za su siyar da abun domin a ci gaje shi yanzu kamar rigimar da ake ta yi da iran ai za ka ga rasha ce take sai da musa wani makamashin iya na dan wani abun da za ta yi amfani da shi don haka ina ganin wasu kasashen wanda suke gaba da gaba a ciki za su iya taimakawa domin za su ga cewa ta sai da makamashin kasuwa ce za ta buɗe musu kamar yanzu inda za ka duba saudi arabia da na bada misali za ka ga amerika da su ingila su suka taimaka mata su ne suke samun riba mai tsagwagwa a cikin sai da wannan dan abun lantarki su ma ba wai makamin duk za su bamu ba daga karshe abin da za su iya bayarwa abin da ya shafi dan lantarki shine za a siyar wanda za a iya yi wanda kafin a ce mun iya kai yadda za mu haɓaka shi har ya ci gaba da wannan a gaskiya za a kai ruwa rana kafin a yi shi ba ina cewa ba mu da ƙwararru ba ne amma ba wai ƙwarewa kawai ba ne akwai sinadarai da ake nema wanda ba mu da shi sai inda sinadaran sannan za a abin da ake kira enrichment wato a haɓaka shi har ya kai ga wani eh, makamin da zai iya zama makami dr abba eh, makaddara yanzu shugaba buhari ya miƙa waccan bukata eh, an bawa najeriya dama ta haɓaka makamashin da za ta samar da lantarki ta hanyar amfani da sinadarin nukiliya wai ku a matsayin ku na ƙwararru da ba ku da komai dinnan sai dai ilimin kawai aka ta ina za ku fara eh to ai kaga alhamdulillah in irin wannan ta zo kaga kamar yadda ka faɗa ilimin yana nan ilimin yana na ajiye buƙatar inda za a yi amfani da shi daman aiki to kaga irin wannan in ta zo har allah ya sa ya ci da mu suka zo aka kafa wurin kaga da malaman namu da ɗaliban namu za su ga abin da suke koyarwa da koya gashi nan a zahiri wannan shine zai ƙara haɓaka wata eh, eh, watan eh, so da malaman da ɗalibansu suke yi na ƙara ƙwarewa akan wannan abu kaga ita kanta wannan ba karamar dama ba ce in an eh, ainihin an same ta idan aka samu wannan dama yadda muke fama da kamfar hasken lantarkin nan misali mu ɗauka nan da 'yan watanni shi shikenan gwamnatin tarayya ta najeriya ta yadda za ta yi wannan abu a kimiyyaci a aikace zuwa tsawon wanda lokaci za a najeriya za ta iya samar da wannan cibiya ta makamashi har da za ta dinga samar da lantarki ga ƙasa to shi ka san irin wannan aiki ya danganta in an ce wannan abu yana karkashi a kula karkashin kula a karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ka gani abubuwan nan da za a gani ba wai ƙasa ɗaya ce tilo za a kira ta a ce zo ga fili share samar da komai mu ga wutar lantarki ba za a ga an ce an siyo wannan bangare daga waccan ƙasa da ta ci gaba a wannan an siyo wancan daga waccan ƙasa to Ah, ya danganta ga irin eh, samar da duka kudaden da ake bukata da gwamnatin najeriya ta yi kudade su ne aiki eh, aiki in dai da kudi yanzu yanzu ne kuma ka san shi eh, yanayi na cewar a gina kaza a gina kaza musamman irin wannan abu wanda yake dole ne ana yi da kula da kula saboda haɗarurrukan wannan lamari sai su ma'aikatan ne za su iya ba da cewar daga nan zuwa lokaci kaza za mu iya karewa dai eh, ko ba gaskiya ba misali a aikace tunda akwai kasashen da suke da wannan makamashi aka ba su dama suke yin amfani da shi ta hanyar samar lantarkin nan duk a nazarin ku da bincike kuma kun yi su kun gano su kun karanta wace ƙasa ce ta iya gama a cikin wannan wa'adi ko ta iya samar da shi a cikin wannan wa'adi Eto eh zai yi wahala yanzu in iya ce ma ga kasar da aka shata kuma ta samar da shi amma na san kamar yadda na faɗa maka in dai an ba da kuɗaɗen da ake bukata abu ne wanda in an shata musu ƙararramin lokaci ma wata shida shekara ɗaya don dai 'yar ƙarama irin wannan tamu da za su yi tunda ai ji kimanin megawatt kaza da aka ce za su Eh, za ta dinga samarwa ina ga ba wani aiki bane da zai ɗau lokaci a kammala shi har a soma cin gajiyar shi wannan kenan to shi kuwa profesa buba na mai wani jami'ar sheikh anta job ta dakar kasar senegal tambaya shi na cewa tunda kuwa hanyar nukiliya ita ce mahi sauƙin hanya ta samar da wutar lantarki me yasa ake ganin kamar majalisar ɗinkin duniya da sauran manyan ƙasashe suke ɗari-ɗarin barin ƙasashe masu tasowa su ma su mallaki wannan makamashi su sama ma talakawan su wutar lantarki mai ɗorewa? Eh, akwai abu guda ya kai biyu na ɗaya ƙasashen nan wa'anda ke majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kika faɗi ne ba su hana ba to amma sai suka sayo kudurori masu yauni mi na faɗi can baya na ce miki injinoni namu ma waɗanda ke ba mu lantarki ba mu yi tanadin su ba ba mu yi tattalin su ba kuma suna na har suna lalacewa to yau in aka ce kasashen mu akwai kamar kamfanoni ko kuma akwai injinoni waɗanda ke tatso lantarki daga nukiliya in aka tsaya aka dibi abin da aka samu ƙasar rasha a zamanin nan chernobyl kun san da wannan hatsarin da aka yi a chernobyl har yanzu wannan kamfanin akwai akwai kamar kumbu-kumbu eh, waɗanda suna cikin har yanzu likafani wato an tsatsare kabar abin ya barke an samu a ƙasar japan irin waɗannan hatsarin in aka same su kamar in aka kafa muna kamfanoni na ko kuma eh, kamfanoni na nukiliya a nan nahiyar ta afirka in irin wannan hatsarin ya samu mu ba mu iya ciyo kan shi wato in wani kumbu ya kwashe da wannan abin da na eh, sanadarin da aka tarda to za a yi halaka duniya gaba ɗaya kakin a samu mutane wanda za su zuwa su taimaka wato cewa da ba mu kai ba inda mu za mu iya aiki da wa'annan ababen domin kuma ba mu iya tanadin shi na ɗaya kenan na biyu abu mai muhimmanci cikin ababe da yawa da ya zamanto suna da suna dalilin haka shine cewa in aka je aka diba a can majalisar ɗinkin duniya ƙasashe biyar ne masu kujerar dindindin su ne amurka ingila ƙasar faranshi ƙasar rasha da ƙasar china in aka ƙara ƙasar kanada ƙasar german da ƙasa eh, japan da ƙasa italiya waɗannan su ne kamar masu faɗi a ji a can to kuma su kan kansu su ne suke amfani da wannan duka arzikin da muke hudda ta suna samun shi akan rahusa suna aiki da shi kuma lantarki ta kai shi hutuwa in aka ce mu yau mun fara irin haka kenan wani jari ne ko kuma wani arziki ne ko kuma wata riba ce gare su wadda ya zamanto ta rage gare su abadin abada ba sa yarda a ce mu zo mu yi eh, mu hudda kamfanoni namu wanda za su ba mu lantarki ko kuma za mu aiki da nukiliya na ɗaya kenan na biyu a ƙasashen ne namu na na uku a ƙasashen ne namu wata rana iko ba ikon tafarkin demokrasiya ba ne wato iko bayya tsayi haka nan sai akan yiwa in muna da makamai na nukiliya mu koma wajen makamai na nukiliya ba wajen lantarki ba in muna da su takan yiwa a kawo juyin milki a samu wani mashahurin shugaban ƙasa wanda ɗan tarzoma ne in yana da makaman nukiliya yana iya amfani da su saboda akwai mahaukata sun yawa a cikin kasashen namu a ya zamanto suna suna jaya da ragama eh, iko a cikin kasashen namu wannan kenan dole ila tilas saboda zama lahiya saboda kiyaye zama lahiya na al'umma wato a rinka tsayawa ana tankaɗewa ana rairayewa kafin a ba mutum izinin ya yi aiki da abin da ya zamanto nukiliya ne shi ne yasa kamar ƙasa irin ta Iran ko da ni in aka tambaye ni ƙasar Iran yau ban ga abin da ba zai sa a hana ta yi eh, eh, ta yi makamin nukiliya ban gani ba abin da zai hana tunda akwai ƙasashe wa'anda ba su kai gare ta ba ma suna da shi kamar Pakistan kamar kuma eh, ƙasa irin su Isra'ila da sauransu dai wanda kamar yawan al'umma su ba ta kai ga haka ba to in aka je aka diba wato ba hana ba ne aka yi amma abin ne bugu da ƙari adda wuya yanayi ba mu iya tanadin shi ba mu iya tattalin shi wato ya zamanto bayya hudu wani babban hatsari a cikin duniya gaba ɗaya da muka bada kamar duka alamun cewa da za mu iya in aka samu wani hatsari da sakan haka mu tare shi kakin ya kai ga duniya ina ganin ba abin da zai hana a ba mu 'yancin mu yi aiki da nikila amma wannan kuma za a ɗauki tsawon lokaci kakin a samu haka. Yaya kake ganin makomar wadatar wutar lantarki a kasashenmu na Afirka musamman waɗannan ƙasashe biyu namu na Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar? Ba wata makoma dole sai mun haɗa ƙarfi, sai mun haɗa gwiwa. Tsakanin Nijar da Najeriya kamar yadda mawaƙa suka faɗi, Alasan ne da alhussein Wato, in ba mun haɗa ƙarfinmu ba ne, Najeriya tana da man fetur ta tana huddowa, mu kuma muna da uranium. mu haɗa ƙarfi sai ma mun haɗa da wasu ƙasashe na nan nahiyar afirka da ya zamanto su ma suna da suna yunkurowa kamar ƙasa irin ta ghana ƙasa irin cote d'ivoire ƙasa irin wannan ƙasa senegal waɗanda su ma suna da kamar hanyar diplomasiya mutane waɗanda ke iya zuwa duk inda ta fito su eh, samo jari wato muddin ba mun haɗa ƙarhinmu ba ne ka abin ya zamanto ana habshi kai ana haɗin muyi muyi muyi ya zamanto har abadin abada ba a yi ba yau zamanin habshi ya ƙare yanzu muna so mu gani ne wato a wallahar da abin kiri-kiri tsakanin Nijar da Najeriya haɗa ƙarhi a haɗa gwiwa kai ko talauci da talaka da talaka idan suka gama su to talaucin nan ya rage wato cewa da yau gayya ce muddin ba mun mai da kanmu 'yan uwan juna ba mun je muna kama ma juna wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi wancan ya kawo nashi mu haɗa mu samu 'yancin kanmu ta wannan eh, fannin to har abadin da ƙasar mu ko guda cikin su Najeriya ce ita kadai Niger ce ita kadai Burkina Faso ce Benin Chadi Kamaru ce su kadai kowace cillanta ba wadda za ta samu ta ciro kawai ko don lokaci za mu zama cikin irin halin da muke cikin shi yau shi magabannin mu idan sun gane yau ya kamata a ce a wuce kamar wani a zo ana wani taro ana wani eh, gangami ana yi da sauransu a'a yanzu abin da al'umma take jira shine cewa a wallaha irin waɗannan aikin mu ganshi wato zamantakayya ko kuma zumunta tsakanin ƙasashen namu ya zamanto ta tabbata cewa da an same ta ta fannin na ɗaya lantarki saboda wanda baya da lantarki baya ci gaba sam sam sam sam sam sai duniya nan ta tashi ba zai ci gaba ba wanda duk ya zamanto kama bayya da yanci ta fannin lantarki ba ya iya sa lantarki nashi na kanshi ya rabu da wasu kamfanoni can wa'anda duk riba in suka kwasa za su kai can kasashen turai su zuba wato muddin ba haka aka yi ba ba za mu samu ba mu huta alal misali yanzu aka ɗauka kama eh, ƙasa najeriya eh, ko kuma in ce afirka ta yamma gaba ɗayanta in aka samu aka sa lantarki tun daga niger aka raba shi duka wato duka kowace ƙasa za ta kawo nata jari har ya zamanto a rinka tanadi a rinka tattalin wannan kamfanin mai huddo shi ina ganin cewa da ba za mu samu matsala ba irin kamar yadda muke fuskantar ga wannan zamani amma a cikin ɗan ƙaramin lokaci tsakanin Nijar da Najeriya ne takwane kamata haɗa gwiwa saboda ƙasashen duka biyu mutane suna raba su dai ne amma in ya ɗauka to ai kamar yadda na faɗi da Alhassan ne da Alhusaini wato cewa da yanzu a cikin gaugawa komi daga nan ne yake hutuwa ga kanji nan gare mu najeriya na faɗi can baya na ce tana ba mu da rahusa ga kanji nan gare kenan an gwada alama yau wannan alamomin ne ya kamata a wuce alamomi abin ya tabbata kan gaskiya eh, wato uranium mai hoto daga niger ya je najeriya a samu a birkita shi a maida shi lantarki ƙasar najeriya ta wadata ƙasar niger ta wadata idan aka samu aka yi haka sai ga daga baya kuma an sayo ƙasar burkina faso an sayo ƙasar ghana benin togo an sayo ƙasar cote d'ivoire har ta kai har maraba zuwa kasashen afirka ta tsakiya an sani akwai kuma kasashen eh, larabawa na arewaci gare mu su ma suna da man fetur suna da gas su ma ya kamata yau mu mai da huska wajen su mu gani irin abin da muke iya huddowa ta fanni riba ta lantarki da wajen su kasa kamar irin kasa algeria ko kasar libya ko da yake kasar libya ta shiga cikin halin kakani kai kasa kamar kasar algeria tana da gas tana da man fetur wato ya kamata a ce yau duk abin da muke yi mu mai da huska ta wajen nan wurin kasayowa muna kawowa dan al'ummar kasashen masu wadata sannan da najeriya akwai wa'annan kasashen su ma hulɗa ta tabbata zuwa gare su zan muku famfo zan muku muku Jamila sannu da zuwa. Yawa sannu. Masu saurare da yawa har daga Nijar an kira da aka ce min wai kwana biyu ba ma jin Jamila na shuru dai batun da ban ce komi ba. Ban ce komai eh, ba. Shuru na dai ce tana hutu. <laughs> Tana hutu. Ta je hutu. ana ko wanda suka bibiye ni a twitter kowa na ta damuna ko kuma in an yi program haka sai su aiko min su ce a ah, ba mu je ki ba amma fa ya kamata ki saurari wannan <laughs> kamar na ranar alhamis kai mutane sun bakina da taba masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe idan Allah ya mu yanzu a madadin Jamila Kabiru Fagi da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Misha da kuma mutanen da suka bibiye mu a Facebook kamar Bulus Samuel Ibrahim oyi Alhaji Umar Seti Mika'il Mubi da Falal Abdullahi muna muku godiya sosai sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Yau da gobe shirin wasan kwallo ba ta manta kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar